يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da manzaninsa in kuka bi waɗanda suka kafirta daga yahudu da nasara da mushrikai cikin abin da suke umartar ku da shi na ɓata to za su mayar da ku abin da kuke kai na kafirci bayan kun yi imani sai ku koma masu hasara duniya da lahira.